الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار وأرواء السلام عليكم ورحمة wa barakatu muna sake farin cikin saduwa a cikin wannan ɗaki ba dan mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslim ka annaka taraha na wannan jingime mai malami sheik muhammad nasiruddin al'albani allah kara masa alhama yau idan ba manta ba mana wato shida ga watan rabin sani wanda ya daidai da wato ainihin biyar ga wata na sabuwar shekara shekara ta bakwai kenan allah samun shiga wannan shekara a sa a ci gaba da wannan karatu idan ba manta ba muna bayani akan kai a kan waɗannan a'imma al'arba malamai wato na mazhabobi guda guda hudu mun koro muna bayani a kansu mun ɗauki wato in ba manta ba mun ɗauki imamu abu hanifata rahmatullahi alai mun ɗauki uganmu kenan na mazhabar malikiya mun ɗauki malik ibn anas rahimahullah mun ɗauki kuma imamu shafi'i rahimahullah mun yi bayani a kansu to da ikon allah yau in ban manta ba kenan muna tare da ahmad ko ibn hanbal rahimahullah to yau za mu karanta abinda imamu ahmad ibn hanbal ya faɗa dangane da sunna ta manzon allah sallallahu alaihi wasallama imamu ahmad kamar inda imamu zahabi ya faɗa a cikin siyar a alami lubana yake cewa huwal imamu haƙƙa huwal imamu haƙƙan wa shekul islami sidikan yace abu abdullahi ahmad ibn hanbal ibn hilal ibn asad ibn idris ibn abdullah ibn zuhli الشيباني المروزي البغدادي yace wannan shine ake kira imamu ahmad rahmatullahi alai wannan a takaice shine sunan imamu ahmad rahmatullahi alai a wannan sunan shi kenan kamar yadda aka ji na karanto imamu al-zahabi yake cewa huwa shekul islam kuma shekul islam ɗin ne da gaske wanda idan muka duba cikin mazhabobin nan guda hudu babu mazhaba da ta kai mazhabar sayarwa ta hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda idan ba manta ba yana da shahararren littafinsa da ya shahara da shi da ake kiran shi musnadu ahmad wannan musnad na imam ahmad malamai suka ce ya kawo hadisai na manzon allah sallallahu alaihi wasallama a cikinsa sama da hadisi dubu arba'in sama da hadisi dubu arba'in a cikin wato musnad na imam ahmad shine malamai suke kiran shi imam ahmad sunnati wal jama'a wato imamu ahalus sunnati wal jama'a sunnar annabi kawai wato ita aka sa a gaba wanda shine muka yi bayani a kansa an tambaye shi dangane da abin da ya haddace na hadisi na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa to alfa alfa a hadisi na haddace hadisi ɗaya daga manzon Allah wanda zan iya kawo su ko da ina bacci hadisi miliyan ɗaya hadisi miliyan ɗaya yana kan imamu ahmad rahmatullahi alayhi to wannan imamu ahmad ya ce wa amma imamu ahmad shi imamu ahmad fa huwa aktsaru la'immati jam'an lissunnati wa tamassukan biha yake cewa wa amma imamu ahmad amma shi kaga imamu ahmad fa huwa aktsaru la'immati jam'an lissunnati ya fi waɗannan malamai guda uku wadda muka lissafa su ya fi su tara a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata masukan biha kuma ya fi su tsauri ya fi su riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yakrahu wad'u kutubul lati tashtamilu ala tafri war ra'yi shi imamu ahmad ma yana yakrahu yana yana kyamata wad'ul kutubi allati tashtamilu ala tafri'i wa ra'yi duk littafin da ya shafi wato ra'ayi wanda za a kawo a ce ra'ayin wani imam ahmad yana yana kyamatin irin wannan littafi wato duk littafin da ba dai littafi bane na hadisi kai tsaye ina fatan an gane duk wani bayani in ba hadisi bane to imam ahmad yana kyamatan a ce littafi kaza ne amma ba na hadisi ba ina fatan mun gane zalika kala da wannan ne imam ahmad yake cewa la tuqallidni wala tuqallid malikan wala shafi'i wala al-auza'i wala sauri wa khudh min haythu akhadhu ah, to ga maganar da imamu ahmad yake fada ce la kallidni kada ka bi ni ka na rike min duk abin da na faɗa ka bi ni wa latu kallid malikan kada kuma wato ka kama imamu malik ka ce in ba shi ba duk abin da imamu malik ya faɗa ko ya saba ma wato ainihin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ainihin zaka bi shi wani zai ce to malik kenan zai yi ya saba ma sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai kuwa ma imamu malik ba dukkan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani ba ina fatan mun gane ya san wasu kamar yadda imamu shafi'i yake cewa ma minna illa wa ya'lamu sunna wa ta'zubu anhu sunna babu wani daga cikin mu face sai wata sunna ya santa wata kuma bai santa ba ina fatan an gane ba kowace suna ba ce imam malik ya sani to shi ya yasa yake cewa in ji imam ahmad kenan yace la kallid ni kada ka bi da abin da na faɗa latu kallid malikan kada kuma ka malike ma imam malik duk abin da imam malik ya faɗa ka ce wato ainihin wato ka bi shi kenan to ire-iren waɗannan maganganu muke maimaita su a kullum waɗanda wasu wanda ba su fahimce mu ba sai su ga kamar cewa wai kana zagin imamu malik kana yi wa imam malik rashin kunya ba imam malik ba a cikin a'imma din nan ahlus sunna duk wani malami yana wannan wonin din yanzu da za zo shi kan shi wannan mai littafi mu zo muka kuskuren shi ya saba mu sunnan annabi za bi shi ba za ba za mu bi shi ba ko ba albani ne muka ga ya saba ma ma ma ma ma sunna ta manzo Allah ba ma shi ina fatan an gane ka ga imamu malik yana gaba da albani amma ga abin da da shi imamu malik din ya faɗa to wannan shine manhajin ahlus sunnati wal jama'a kullum suna suna suna nuna ma mutane girman manzon Allah ne ba girman kansu ba ina fatan an gane amma yanzu sai a fake da manzon Allah sai ka ga wani malamin yadda ake girmama shi a yanzu wallahi ko manzon Allah ba a masa ba wani irin girmama malami da zaka ga ana yi abin da ba a ba manzon Allah ba wato za ka ga ana yi ma malami Allah ya kiyaye yake cewa wala wala shafi'i kada ku kama imam shafi'i wala wala auza'i ko al-awza'i kada ku kama ku nalike masa wala sauri ko ko sufyanu sauri dukkan ku kama su ku ce dole sai su wa khudh min haythu akhadhu kuma ku koma ku dauki abin inda suka je suka dauko abu kuma ku je ku dauko a gurin bi ma'ana ku kama sunnar manzon Allah kamar yadda suka kama ina fatan an gane wasi wayatin a wata riwaya ana yana cewa la tuqallid dinaka ahadan min ha'ula'i kada ka ci addinin ka gaba daya ya ta'allaka kawai akan abin da Imam Malik ya yi ko Imam Sauri ko Shafi'i ko ko wani daga cikin su idan sun dace da daidai ka dauka ina fatan an gane ko a wani mazhaba yake wani sahi za ga an yi sabani a mazahib da muke da shi baki daya a cikin sabanin da aka yi gaskiyar ba ta cikin mazhabar da kake to za ka je sai ka ɗauki gaskiyar a inda mazhabar take ba za ka ce don ba ta mazhabar ka ba za ka ɗauka ba idan ka yaya ka zama maharkaci ina fatan an gane to wannan shine abin da imamu ahmad yake faɗa yake ce la tuqallid dinaka ahadan min haula kada ka alakanta addininka ka ce in ba waɗannan guda hudun bane suka kawo da za ka bi don kana mazabar su yace ma ja'a anin nabi sallallahu alaihi wa ashabuhu duk abin da yazo daga gurin manzon Allah da sahabbansa fa khuz bihi kai riko da shi thumma tabihina daga abin da yazo daga tabi'ai kai riko da shi an gane ko ba'du ar-rajul fihi mukhayyar bayan tabi'ai to sai ka duba ji ahmad in duba tabi'i ne bane ya faɗa abu to sai ka aura shi da ma'auni na shari'a sai ka zaɓi wanda kake so wa qala marratan a wani guri yana cewa a ittibau aw muttaba'u ar-rajulu ma alin da nabi sallallahu alaihi cikakken biyayya shine mutum ya bi abin da ya zo daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ashabuhu da da sahabban manzon Allah sun huwa min ba'di tabi'ina mukhayyar zaka iya zabi bayan tabi'ai ka zabi abin da ya maka wanda ya daidai da shari'a to adam mutum ba zai faɗi siyakin abin da muka faɗa ba sai ce ai mun ce mun fifita malik a mun fifita wani malami akan malik ba zai faɗa siyakin abin da ya faru ba ga abin da imamu malik din ya faɗa to wannan ita ce maganar imamu ahmad ta farko ga maganarsa ta biyu to kafin mu je maganarsa ta biyu yana da matuƙar mahimmanci mu karanta wani asar da ya zo daga ibn taimiyya rahmatullahi alaihi wato ibn taimiyya ya yi wasu maganganu guda uku a cikin majimun fatawa wanda yake da majimun fatawa zai iya gani yana magana ne akan wanda yi kima ma mazaba guda ɗaya ce in ba abin da mazhaba ta zo ba shi ba zai bu ba ina fatan an gane to ibnu taymiya ya yi wannan maganar kafin mu je maganar imamu ahmad ta gaba an gane ko tunda sha'ani ne na karatu mutum yana yana yana yana bukatun karatu sai je duba kafin ya yi maganganun da zai yi akai imam ibn taymiya yake cewa cikin majmu'ul fatawa majmu'ul fatawa mujalladi na 24 shafi na 22 an gane ko mujallad na 24 shafi na 22 ku ji abin da ya faɗa da Allah ta mu ji da kyau yace wa amma man tabayyanat lahu sunnatu duk mutumin da sunna ta bayyana masa karara ga sunnar yana gani karara fa zanna anna ghayraha khayrun minha sai yake tsammanin akwai wani shari'a da yafi sunnar manzon Allah bi ma'ana ana ce maka ga sunnar manzon Allah kana cewa ka bi imamu malik ilimi ne ana ce maka ga sunnar manzon Allah kana cewa ka fi wani ilimi ne ana ce maka ga sunnar manzon Allah kana cewa ka fi malam wani ilimi ne to lokacin da aka ce sunnar manzon Allah gaba ɗaya ajiye dukkan maganar wani malami ake yi in ban mutum ya yi imani da Allah ina fatan an gane ya ce fa zanna Allah zaura ya saurin nuna sai kana tsammanin akwai wata sunna da ta fita manzo Allah ya ce fa huwa dallon ibn taymiya ce mutum ya bata mubtadi'un shine kuma cikakken dan bid'a ya ce kai bal huwa kafirun ya kafirta wannan magana ta ibn taymiya fa kenan ya ce har in za a zuwa kawo maka magana ka ce kai ba za ka ɗauka ba sai abin da ya zuwa cikin mazabarka ya ce ɓatacce ne kai ma ka kafirta ya ce kafirun ka kafirta wannan magana za a ji ta ta yi nauyi da yawa to wanda yake ganin ba haka ba ne zai iya komawa cikin majmu'u fatawa mujallar na hudu shafi na biyu. ya sake wata magana har yanzu a cikin majmu'u fatawa din majmu'u fatawa mujallar na 27 shafi na 125 ya ce wa man tarakan naqlal masduq musaddaq anil qa'il anil qa'il al ma'sum wattaba naqlan ghayra an qa'il ghayr ma'sum faqad dalla dalalan ba'ida yake cewa duk wanda ya bar wani abin da aka kawo ciro shi daga gurin annabi dan annabi shi kadai ne baya kuskure akan abin da ya shafi wahayi wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayu yuha yake cewa duk wanda ya bar wani abin da aka ciro shi daga gurin manzon Allah wata ba'a na zaira musaddiqin ya bi wani ra'ayi wanda ba daga gurin manzon Allah bane yake cewa faqad dalla dalalan ba'ida hakika wanda mutum ya bata bata mai ɗumbin yawa shi kan yayi nisa ba zai ji kira ba sai dai wani ikon Allah to ga wata maganarsa kuma a cikin majmu'u fatawa din mujallad na ashirin mujalladi na ashirin shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar mujalladi na ashirin shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar ibn yake cewa walaisa li ahadin walaisa li ahadin a ji da kyau yace walaisa li ahadin an yi al-haditha an nabi sallallahu alaihi wa sallama bi qawli ahadin minan nasi yake cewa walaysa li ahadin bai halatta ga kowane irin dan adam ba an yu'arid al haditha ya bar hadisin manzon Allah ya karo da hadisin manzon Allah bi qawli ahadin minan nas da faɗin wani mutum daga cikin mutane bi ma'ana in wani mutum zai zo ya hana ka da sunnar manzon Allah yace bai halatta ka masa biyayya ba bai ka bar maganar manzon Allah ka ɗauki nashi ba ko shi waye an gane ko kamar kala ibnu abbas sai ibnu ya ce kamar inda aka samu ibn abbas ya faɗa da urwatu urwa ibnu zubair suka ce li ga wani bawan Allah sa'alahu ya tambayi Abdullahi dan Abbas an matsalatin akan wata matsala ta addini fa ajabahu fiha bi hadithin sai abdullahi dan abbas ya ba shi amsa da hadisi akan wannan matsala faƙala lahu sai wannan mutum yake cewa ƙala abubakar wa umar ai abubakar da umar suna ganin su ba suna da wani ra'ayi akan abin da ya ba shi na hadisi ba ke kenan shi kenan faƙala guma abbas sai abdullahi dan abbas ya ce yushiku an tanzila alaikum hijaratan min samai an kusa a yi muku ruwan bumabumai na duwar wasu daga sama ya ce a ƙuri lakum ƙala rasulullah ina ce muku manzan allah ya faɗa wata na ƙala abubakar da umar ko kuma kuna cewa abubakar da umar sun faɗa ya ce laƙadi da wantum ba hakika kun bata ka duba ba abubakar ya fi imam mali ko bai ba umar ya fi imam mali ko bai ba to sahabi ya ba da fatawa ɗan uwansu sun nemi shi wanda aka ba fatawa yana cewa abubakar da umar ya faɗa yanzu ka duba irin raddin da sahabi ya musu ɗanguwarsu ya mashi ya ma wannan mutumin da ya tambaya to yanzu saboda allah idan aka ce ga maganar manzon allah sallallahu alaihi sallama ga maganar imamu malik wanne za ka ɗauka wallahi idan ka ɗauki maganar imamu malik ka girmama imamu malik ɗin ne wanda kuma suka ki ɗauka suka ce malikiyan za su nanike mawa su suka saba ma imam malik din saboda imam malik din ya riga ya yi bayani ya ce idan aka ga maganar manzon allah a sa kafa a tura tashi ya ce ku saka kafa ku ture ta darasi yake ya fi ka sanin manzon allah da girmansa darasi yake a masallacin manzon allah sai ce kullu wahidin mimma yusibu wa yuqtihu kowane ɗaya daga cikin mu yana daidai kuma yana kuskure yace illa sahiba hazal kabari sai kuma abucin wancan kabari fa ashara bi yadihi ila kabrin nabi sallallahu alaihi wasallam sai yi zuwa kabarin manzon Allah da hannunsa to kaga ke ne zaman mali ya riga ya gama yanke maka hujja za mu zo kuma mu karanta har yanzu maganar ibnu rajab alhambali da ya faɗa akan wanda ya bani kima wato ainihin imamu malik ko imamu shafi'i ko imamu ahama za ka je irin raddin da ibn rajab alhambali zai zai to wannan kenan abin da ya shafi wato ainihin magana da ibn taymiya ya faɗa kamar yadda na faɗa a cikin mujalladi na 24 shafi na 22 a cikin mujalladi na 27 shafi na 125 a cikin mujalladi na 20 shafi na 250 wato ainihin biyar idan kana da majmu'u fatawa din baka gani ba da Allah sai ka kawo sai a nuna maka inda suka yi wannan magana barka ce ni na je na rubuto kuma dan majmu'u fatawa ba ta babana bace in kana da ita a gida kenan to abin da zai bata maka rai ma galibi zaka samu waɗanda suke irin waɗannan maganganu wani ma bai taɓa ganin majmu'u fatawa din ba ballantana ya karanta ya fahimci abin da yake cikinta wani in yana da ita kuma ado yake da ita akan kanta ko ya karanta ba ba zai amfani ba zai iya kamar himari ne ya hamilu asfara kamar jaki ne yana tare da kayan kara duk yunwar da zai ce ba zai iya eh, ɗan sauƙin karar ya ce ba ba zai iya karanta majin hutawa ɗin ya fahimce ta ba ma ko yana da ita to saboda haka shi sa ka ga ana ta samun saɓani ana ta dilmar da jama'a mutane ba sa karatu sai ka ga malami yanzu ya zuwa take da manzan Allah yana cewa abin manzan Allah amma shi ke so abi ina fatan an gane sai ka ga malami zai yi minti ashirin ko awa ɗaya yana magana a kan fallalar wani malami amma ba za ka ji ya yi minti biyar yana magana a kan fallalar annabi ba idan ka ji ya ce annabi to yana fakewa ne da guzuma ya harbi karsana ya gyara miyarsa kawai ta yi kyau Allah ya mu dace Allah kiyaye yake cewa to imam'u Ahmad ga maganarsa ta biyu yake cewa ra'ayin auza'i ra'ayin imamu auzai in jiwa in ji Imam Ahmad wa ra'ayi malikin da ra'ayin imam'u Malik wa ra'ayi Abi Hanifa da ra'ayin Abu Hanifa kullu ra'ayin yace dukkan su ra'ayi ne da ra'ayin auza'i da ra'ayin imam'u Malik da ra'ayin abu halifa ya ce kulluhu ra'ayi dukkan ra'ayi ne wa huwa indi sawa'un duk ɗaya ne da maganar auza'i da malik da abu halifa in ji ahmad ya ce a guri ba duk ɗaya ne wa inna mal hujjatu fil afari hujja shine tana cikin hadisan manzon Allah eh da malik zai abin da yake nufi da imam malik zai zo ya faɗi magana a auza'i ya faɗa abu halifa ya faɗa ya ce dukkan su sun zama tarihi sun zama kabaru kana mansuba idan akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka ji ana cewa imam malik ya ce to ba nasi ne an gane ko kuma malamai suka ce lajitihada ma'an nassi babu ijtihadi in aka samu nassi duk wani ijtihadi ba zai aiki ba idan akwai nassi ina fatan mun gane to anan wato shine uh, ibnu ma'in babban malamin hadisi ne ya yace mara aitu man yuhaddithu lillahi illa thalatha ce ni ban taba ganin malaman da suke karatu tsakani da Allah sai malamai guda uku inji ibnu ma'in kaga ya ya ce akwai ali ibn ubayd sannan akwai imamul ka'anabi yake cewa sannan kuma akwai akwai akwai bayan ka'anabi akwai imamu ahmad ibn hanbal yake cewa aradu an yakunu mislahu mislahu misla ahmad mutane sun so su zama irin imamu ahmad ya ce wallahi lam ya kunu abadan amma ba za su kasance kamar imamu ahmad ba in ji ibnu ma'in to ka ji maganar imamu eh, wato ainihin ahmad ta biyu sannan maganarsa ta uku Allah a saurara a ji wannan maganar da imamu ahmad ya faɗa yace man radda hadisa rasulullah sallallahu alaihi wasallama duk wanda zai mayar da hadisin annabi a ce masa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya mayar da hadisin yace fa huwa ala shafa halakati yana ya halaka yace yana rami ya afka cikin ramin halaka an gane ko to sai mala albani yace tilka hiya aqwalul a'immati radiyallahu ta'ala anhum sil'amri amri bit tamassuki bil hadith yake cewa wannan waɗancan maganganu da muka yi su ne maganganu na malaman hadisi masu tamassuki bil hadis suna magana a yi riko da hadisi ya an taqlidihim sun kuma yi sun yi hani da bunsu duna basiratin ba tare da basira ba wato cece basira cikin bin malaman nan guda hudu basira ita ce ka ɗauki abin da suka zo da shi ba hadisi ka bar abin da ya saba ma hadisi wanda suka zo da shi shi su ba a san ra'ayinsu ba ne suka ba da fatawa ɗin wato ainihin ba tare da hadisi ba idan kana so ka gane wannan ba ni zan maka bayani ba ka koma littafin ibnu taymiya da ake kiran shi rafa'ul malam ana immatul a'la za ka ga me dalilin da yasa za ka ga malami ya ba da fatawa amma ta saba ma hadisi abubakar da umar duk sun ba da wannan fatawar ina fatan an gane abubakar bai san wani hadisi ba duk da cewa shine shine khairun nas da rasulillah sannan kuma umar ma ya ba da fatawa bai san hadisi ba innahu zanna allahu umar bai san fasararta ba fasarar wannan ayar umar ya kasa sani innahu zanna allahu dan adam yana tsammanin ba zai dawo gare mu ba shine allahu bi ma'ana allahu yarji'a ɗan ƙaramin yaro ne malamai suka ce ɗan shekara bakwai shi sanar da umar an gane ko wa fatihatan wa abba da sauransu bai san fasarar su ba sai da aka mashi bayani yaron ya ce ma umar ni ba san fasarar amma ka bi ni saboda yaron yana wasa da jirgin leda ya ce ma umar ni ba zan ɓata lokaci wajen maka bayani ba ka biyo ni haka aka ga mu biyu da ya bi yaro yaron ya haɗa jirgin leda ya tada jirgin da ya tada jirgin sai ya jawo jirgin sai ya ce to ka gane allon yahur din yanzu ka gane abin da ake nufi sai umar ya ce ok allon yahur bi ma'ana abu in ya tashi sai a dawo da shi shi shine yahur sai yaron ya ce to abin da nake nufi kenan sai umar bin khattab ya dauki ilimi ya tafi bi ma'ana jinni sun jifa menene kasa zai yi kuma wallahi duk mutumin da yake ba da fatawa a riƙe wani malami ba a riƙe manzon Allah ba ranar tashi kiyama zai yi bayani zai kama kansa da mutanen da ya batar da su to basira a nan shine wato ka kama abin da manzon Allah ya faɗa ka bar wato abin da malaman mazhaba suka zo da shi in ya saba ma na manzon Allah wa hiya min al-wuduhi wal bayani malam yace abin a bayyane suke bayanin su ya fito fili bi hausu la tuqbalu jadalan wala ta'wilan ga maganganun da suka yi su imamu malik da su shafi'i da su ahmad malam ya ce la tuqbalu jadalan wa la maganar ba zai dauki wani jayayya ba ba za ka ce imamu malik bai faɗa ba ko ne ake nufi da maganar sarahatin ga shi yi bayani ya ce wani hadisi ya zuwa ɗauki hadisi a ban maganar shi ko ba haka bane ya faɗe shi gashi karara malam ya ce ba za ka kawo wani jayayya ba wa la ta'wilan ko kuma wani tawili malam ya ce wa alaihi saboda haka ne fa man tamassaka bi kulli ma sabata fi sunnati yace duk wanda ya rike duk abin da ya zo na sunnar manzon Allah walau khalafa ba'd aqwali al-a'immati ko da ya saba ma wani daga cikin maganganun malaman nan guda hudu la yakunu mubayinan li mazhabihim ba yana nuna wani yayi fito na fito da mazhabansu bane ina fatan an gane idan ka ɗauki abin da ya saba musu ka ɗauki abin da ya zo daga manzon Allah haka ɗin ba yana nuni kayan fito na fito ba ne da maza wala kharijan an tariqatihim baka fita a hanyar su ba kana tare da su bal huwa muttabi'in lahum jami'an kai ma ka bi su ne baki daya kai ne ma mabiyin su wa ومن تمسك بالوقوع وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها كاين ما كاين ركو دا اجيا دا بلاتا بلاتا سنكي ba idan ka bi su din ko da ya saba ma ra'ayinsu idan ka bi manzon Allah to ka bi su ne ba imam shafi ya ce idan hadisi ya tabbata daga manzon Allah ko ba ba ku ji na furta ba to ina tare da shi ko da ina cikin kabari na yadda hadisi ne ku bi ku dauka kamar ma imam Muhammad ya faɗe shi malam ya ce wa laysa kadhalika man taraka sunnata man taraka sunna as duk wanda ya bar sunna wadda ciki tabbatacciya mujarradi mukhalafatha ha liƙaunihim don ka bar sunna da ta saba ma su don ka bar sunna wa a ce ka bar sunna don ta saba ma maganar mali ko shafi'i ko wani a imma ya ce bal huwa bi zalika lahu ka saba musu ne ba idan aka ce maka ga hadisi sai ka ce malik ya ce to anan ka saba ma imamu malik ne ba ka mishi biyayya ba wa mukhalifin li aqwali himil mutaqaddima ka saba magana su wacce ta gabata wallahi ta'ala wa kul Allah ta'ala kuma yana cewa cikin alqur'ani fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ce fala abun sani shine wa wallahi allah ya yi rantsuwa da zatin shi ya ce da ka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ji rantsuwan da allah ya ko fala wallahi wa rabbika wallahi da sunan ubangijinka la ba mutane wallahi ba za su taɓa yin imani a duniya ba hatta yuhakkimuka fi ma su jara bainahum sai sun sa ka a gaba kai manzon Allah cikin abin da ya faru tsakaninsu su idan abu ya faru tsakaninka da wani ku saka manzon Allah a gaba kafin ku je police station abu ku sulhu na musulunci idan akwai wani ɗalibi ko wani malami da zai muku sulhu ku je ya muku sulhu kafin ku kai ma police an gane ko ba za ku taɓa yin imani ba hatta yi hakki muka har sai kun sanya manzon Allah a gaba fi ma shajara bainahum cikin abin da ya faru tsakaninku to bayan kun sanya shi a gaba ba sun ma yi yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sannan kuma ba za su taɓa samun kunci ba a cikin kawukansu mimma qadaita cikin abin da manzon Allah zai yanke idan aka ce kuma manzon Allah aka ce manzon Allah ga hukuncin da ya yanke to kar ka samu kunci wa yusallimu taslima musuma miƙa ruwa su dinga miƙa ruwa suna miƙa ruwa miƙawa idan manzon Allah ya yanke hukunci ka je abin bai maka ba ka kafirta an gane ko duk wannan malamai sun yi ittifaki idan manzon Allah zai yi wani abu manzon Allah in zai dangana wando ina fatan an gane sai wani ya dangane ko ka dangane wani ya ganke maka dariya ya bar musulunci abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un ko a ce idan ka tsallake ruwan sai ka sai ka sai ka sake wando ka tsallake ruwa ko ka tsallake wutar an gane ko da haka wasu maganganu ba a sauran mu muke muke fitowa muke faɗansu ba amma ya zama dole saboda yanzu duniya ce ta ilimi ana ta halakar da mutane da jama'a an gane ko ko kuma mutum zai zai zo sallah ya ɗaura hannun damansa akan hagu sai ka dinga masa izgili sai ka ce wai yana jin sanyi ne wai ya dora abin mu akan hagu wallahi babu ingantacce sunna ba taba samun manzo Allah ya sallah hannun sa a sake ba wallahi tallahi ba taba samun manzo Allah ya yi sallah hannun shi a sake ba babu wani asar ingantacce da ya aka samu wallahi manzo Allah ya hannun ya yi sallah a hannun shi a sake in ko mutum ya fisa ya fito ya ce wallahi tallahi akwai ina fata an gane to duk mutum zai irin wannan abubuwa za ka ga cewa kai da ka zo ka ɗabbaka suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma za ka samu wani yana maka izgili yana yana yana yi maka dariya to anan idan ya maka dariya wa ya fara wa ya fara ma dariya kenan kaga kenan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yake yake yake yi wa dariya ko wannan wannan ko abin da zai baka mamaki da zai baka zai baka zai baka tausayi za ka ga kuma irin waɗannan asar za ta same su duk a cikin littattafai ne na malikiya suka zo suna magana cewa manzan Allah bai taɓa sallah hannun shi a sake ba a ingantacciyar waya duk wani abu da za ka samu sai dai a kitabun ra'asi ne kawai kalawa ne kalawa ne ta tare duk a ciki zai kare amma ingantacciyar sunna ta hadisi ta manzan Allah sallallahu alaihi hadisi a samu a ce gashi Allah sallallahu alaihi a sake babu akwai kuma a kawo mana muna jira sai mu karu ko ba haka ba ai al'ilmu kalbahar ko ba haka ba ne ba a taba samu ba ko ka samu manzo Allah a sallar farilla yayi sallama daya wannan kai ma ka bata ba kanka lokaci ba za a samu ne babu ne ingantacce daga manzon Allah din babu sai dai ka Allah da kanka wallahi jallahi babu ingantacce sunna a cewa manzo Allah ya zo ya sallama dai kana bata ma kanka lokaci ne babu illa abin da aka duk abin da ake samu akan maganar sallama ɗaya abu guda biyu ne na farko yana cikin sunanin nasa'i sunan na albayhaƙi kai sunan na imam albayhaƙi kuma wannan ma ana danganta shi da abdullahi bin umar ne sai kuma inuwa ɗatin imam malik a ƙarshe da ake danganta shi ma duk ana danganta shi ne a abdullahi bin umar ko malamai suka ce aikin abdullahi dan umar in ga hadisi ba zai aiki ba ko da shi sahabi ne ina satan an gane babu wani dalili ingantacce da ya nuna irin waɗannan abubuwa to amma za ka samu kai da kai shi yanzu shi kai ake ma izgili allah allah ya samu dace allah ya ba mu ikon fahimtar sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam to ka ji kenan sai ka sallama cikin hukuncin da manzon Allah zai aiwatar wa qala Allah ta'ala yana cewa falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi su ji tsoron waɗanda suke saba ma al'amari na manzon Allah duk wanda za a kawo sunnar manzon Allah ga hadisi ka ce ba za ka bi ba za ka bi wani to Allah ya riga ya wani yace falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi su ji tsoron waɗanda suke saba ma al'amarin manzan Allah an tusibahum fitnatun kar wata fitina ta zake musu a nan duniya in za a ce manzan Allah ya faɗa mu kai ka ce a'a ga naka to ka shirya fitinar da za ta auka maka ni ba ruwana an azabin azabun ali ko kuma azaba mai raɗaɗi ta zake ma mutum ranar tashin kiyama Allah kiyaye a gurguje ga abin da imamu ibnu rajab ya faɗa wanda akan shi za mu tsaya insha قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه إمام ابن رجب يتيوى فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة كنت أنكو يتي فالواجب واجبين على كل من بلغه أمر الرسول دون بسنة من الله تئس قريشي وعرفه لكلم تايقاني to ya ce ga wajibin da yake kan shi an mu bayyana hulin ba su yi ma mutane bayani shi sa mu ma muke bayani yanzu kun fahimce ni ya ce wa yansahu lahum ya musu nasiha su yi aiki da shi wa ya'muruhum bittiba'i amrihi ya musu umarni su bi al'amarin manzon Allah wa in khalafa zalika ra'ayun azimun min al-ummati ko da ya saba ma ra'ayi mutane da yawa daga cikin al'umma ko ra'ayin babban mutum daga cikin al'umma ina fatan an gane ko da maganar ta saba ma ra'ayin kowane malami to kar ku damu ku bi na manzon Allah fa inna amara rasul domin al'amarin manzon Allah a haku an yi azab shi ya fi cancanta a girmama wa ya katadi bihi a yi koyi da manzon Allah min ra'ayi ayi azimin kad khalafa amrahu fi ba'd al-ashya'i khata'an yake cewa ra'ayin manzon Allah a haƙƙu an yi azam shi ya fi cancanta a girmama wa yaqtadi bihi ay koyi da shi min ra'ayi ayyi mu'azzam daga ra'ayin kowane mutum mai girma kadi khalafa amrahu ya saba ma manzon Allah din fi ba'd al wasu gurare khata'an ila ya saba manzon Allah din ne da kuskure to in ya saba manzon Allah da kuskure kar ka bi shi shi yana da lada shi ya ijtihadi kai kuma ka zo ka bi shi akan kuskure mun za Allah ce duk wanda ya ijtihadi ya dace yana da lada nawa yana da lada biyu idan ya ijtihadi ya kuskure yana da lada nawa yana da lada ɗaya to kai kuma ka bi shi akan kuskuren ladan ka na zunubin ka ba an gane ko yace mu'minu ma daga nan ne radda sahaba sahabbai suka yi raddi wa man ba'adahum da waɗanda suka zo bayan sahabbai a kenan sun yi raddi ala kulli mukhalifa sunnatan sahiha duk wanda ya saba ba sunna ingantacce sunna sahabbai ba sun kansa su harshe a kansa wa ma aghladu zufin raddi malam ce sun kansa su harshe ba a akan wanda zai bar sunnar wanzan Allah ya rike sunnar wani malam ce me yasa suka yi haka la da lahu ba suna kiyayya ne da shi suka kansa su a kan shi bal huwa mahabubun indahu suna son shi yanzu duk mutanen da muke faɗan waɗannan maganganu akan su wallahi muna son su ne wallahi muna son su kuma ba za mu yi gaba da su ba ina fatan mun gane muna son ku ba za mu yi gaba da ku ba abin da muke so ku bar maganar wani ku kama ta manzan Allah yau da na ce ku bar magana wani ku kama maganar abubakar ai kai ma ka san cewa yanzu na zo na ce ku bar magana ta ku riƙe magana ta ku ba ta imam malik ai ka san magana shawara ki za a fara bayan shirye-shirye yadda za a kai ni psychiatry ne na zama psychiatry patient ina fatan an gane to amma har cewa ne a bar maganar imam malik a kama tawa ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam farin jaka ga baban alkasimu sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane shine farin jaka da idan ana magana manzon allah ya zo to magana ya kare idza ja al-ma'u batala tayammum idan ruwa ya zo taimama ta ɓaci an gane ko ka yi taimama kawai ba ka shiga sallah kafin ka shiga sai ba ruwa to automatically taimama ta warware sai ka ɗauke to haka in manzan allah ya zo guri dole ka bar komai kawai sai a girmama manzan allah din ina fatan an gane malam ya ce bal huwa mahabubun indahu kai kai ma masoyinsu ne mu'azzamun fi nufusihim muna muna girmama su a zuciyarmu lakin maraku duk wanda ya saba ma manzon Allah fa muna girmama shi amma me yasa ba za mu bi shi ba malam yace lakin mar rasulu ahabbu ilayhim amma manzon Allah ya fi soyuwa gare su wa amruhu fawqa amri kulli makhluqin al'amarin manzon Allah yana sama da da maganar kowane dan taliki fa idza ta'arada amru rasul wa amru ghayrihi idan aka samu kawo da maganar manzon Allah da maganar waninsa فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع maganar manzon Allah ita ta fi cancanta a bi kuma a kaddamar wala yamna'u min zalika ta'zimu man khalafa amrahu idan dan ka saba ma malaminka dan ya saba ma manzon Allah malam yace la yamna'u min zalika ta'zimi man khalafa amrahu dan ka saba mishi ba yana nuni ka saba ma malamin bane ba ba ka girmama shi bane ana shiga ta malam Allah ya kara ma rawaninka daraja eh Allah ya kara ma rawaninka mutunci amma ba zan bi ka ba zan bi manzon Allah yanzu ba ba ka jira malamin ba ka ci shiga ta malam rawanin da ka dora kilo uku a kanka Allah ya kara masa daraja iska da ka haramta ma kanka ka daura wani tsumma a kanka to Allah ya kara mishi daraja amma zan bi maganar manzon Allah fara wata nan ba zan fita ka ba amma in wannan ya bata ba shiga ta ba ne a ne ina neman yafiya amma zan bi magana manzon Allah ne malam ya ce idan ma mutum ya yi ijtihadi ya kuskure wa in kana maghfuran lahu amma gafarta mishi yanzu si imamu ahmad da si imamu malik duk fatawa da suka bayar akan kuskure wallahi Allah ya gafarta musu Allah ya riga ya gafarta musu an gane tun da ijtihadi suka yi lokacin da hadisi bai zo musu ba suka yi hadi to Allah ya gafarta musu kai kuma da ka bi su ka bi su akan bata bal zalika al mukhalif al maghfur lahu wanda ya saba dincan an gafarta musu kuma da yana da rai la yakrahu an yukhalifa amrahu idza zahara amru rasul sallallahu alaihi wasallam bi khilafihi da yanzu yana da rai dan ka saba mushi akan bin manzon Allah la yakrahu ba zai ba zai bakin ciki ba ko zai yanzu imam malik da zai zo duniya a ce imam malik an saba maka shi saboda me aka saba mu saboda hadisin manzon Allah da imam malik zai rungume ka ne ku yi kasa tare saboda murna ka saba mu saboda manzon Allah sai ce ka kai ba karamin mutumin kirki bane qultu malam sai yace sai na ce kaifa na dalika ya za su ki ya za su ji ya za su ki ya za su kyamata wa qad umiru bihi hakika sun yi umarni da abu manzon Allah umaru bihi a kama kama marra sun umarci mabiyansu su bi manzon Allah ɗin ko ba su umarce mu ba sun umarce mu to ya za su kyamaci za su kyamaci abu wa aujabu alaihim sun wajabta mabiyansu an a aqwalahum al-mukhalifatu lis-sunnah sun ma yi wasiya cewa ma mabiyansu su su bar su idan ya saba da sunna ko ba su yi ba bal inna shafi'i rahimahullah amara ashabahu imamu shafi'i ya umarci dukkan abokansa dukkan almajiransa an yansibu sunnata sahihata ilayhi ko da bai faɗa sunna ba su dinga jingimawa su ce ni ma imamu shafi'i ya fara shi ma don ya samu ladan ko da bai santa ba walau lam ya asus biha ko ba shi bai samu ya faɗa ya yi wa riko da wannan sunnar ba ya yi wasiya ya ce in kun samu sunna ku ɗauke ta ko da bana da rai au akhza bi khilafiha ko kuma ko kuma ko kuma ni na ɗauki sabanin sunna idan kuka zo ku ɗauki sunna walidhalika lamma jama'a al-muhaqqiq ibn daqiq al-aid ibn daqiq al-aid babban malami ne sosai rahmatullahi alaihi babban malami ne na imamu zabi a imamu ɗalibin imamu zabi yake cewa lokacin da ya haɗa littafinsa kun san sunan littafin sunan shi al-masailu allati khalafa madhhab kulli wahidin min al-a'immati al-arba'ati li hadith sahiha fiha sunan littafin kenan mazhabobin nan duk ya dauke su tun daga mazhabar imam malik shafi'i ahmad ya dauki kowace mazhaba wanda ra'ayinsu ya yi karo da hadisin manzon Allah sai ya ce wannan maganar da imam ya faɗa ta ci karo da hadisi kaza idan ya ɗauki imam malik ya gama sai ya ɗauki imam sai ya ɗauki imam ahmad haka sai da ya ɗauki malaman nan guda hudu ibnu da kai malam ya ce infarada infiradan wa jitima'an ya haɗa shi a cikin fi mujalladin dakhmin a cikin wani mujalladi mai tsoka katon mujalladi qala fi awwalihi sai ya ce a farkon littafin ya ce tutun da ya yi bayanin nan ya yi bayanin abin da ya saba ma kowane mazhabi ya yi bayanin hadisan da suka saba ma ko a rashin sani bayan ya gaba sai ya ce to inna nisbata hadhihi al-masail ila al-a'immatil mujtahidin haramun yace daga yau a dinga cewa malaman nan sun fada to haramun ne ina fata ya gane sai ce haramun ne daga yau kar a ƙara jingina musu wannan matsalolin ko ba kun gane abin da muke nufi waye bai gane ba eh? ka gane lokacin da ya gama wannan littafin ya ce to wannan ra'ayin ya saba ma manzan Allah amma malik ne ya faɗa wannan ra'ayin ya saba ma manzan Allah amma imamu shafi ne ya faɗa wannan ra'ayin ya saba ma manzan Allah amma abu hanifa ne ya faɗa to ga hadisin da ya saba ma maganganunsu to da ya gama wannan magana sai ya ce amma jingina cewa sun faɗa ɗin daga yau haramun ne amma ce sun faɗa ɗin daga yau haramun ne kar kowa ya ƙara jingina musu tunda sun ce in yi karo da manzan Allah a rabu da maganar su a ɗauka ma ba su taɓa faɗan maganar ba ko ya ce wa innahu yajibu alal fuqaha'il muqallidina lahun ma'rifatuha ya zama wajibi malamanmu mu na yanzu fakihai ya zama wajibi na nan wanda suke riko da mazhabobi ne guda hudu ma'rifatu ya kamata su san wannan littafin mu'alla ya azuwa ilayhim kada su ƙara danganta maganar da suka yi nan gare su domin in suka danganta mu zai faru fa ya kafi bu alayhim sun musu karya domin mun dan rubuta mun ce ba sunna bace to yanzu ka zo ka ce imam mali ya faɗa ya saba mu sunna kaman ka karya ne Allah ya sa mu dace Allah ubangiji ya ba mu ikon bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da saba mu iyawan mu Allah ba mu ikon bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ya saba mu dukkan maganganun masu magana kuma mutane su dinga jin mu suna mana insafi suna mana adalci cikin maganganun da za a faɗa ga maganganun da muka yi kuma akwai kasir ko ba shi nan ana ɗauka to yanzu an jima za ka ji an je an ce to shi kenan wannan yaron ba shi da wani aiki shi kenan ya buɗe wuta sai zagin imamu mali yake yi sai zagin imamu mali yana ci zagin imamu mali ba shi da kunya kaza da kaza ko kuma ya bibita albani kan imamu mali to ya kamata a dinga mana adalci ga dai abin da muka faɗa kuma duk wanda yake so ne sai kaset ɗin free of charge ne ba za a ce ba za a siyar maka da kaset ɗin ba don kai baka tare da mu duk wanda yake so sai kaset ɗin gashi ana ɗauka a bidiyo ko kaset ɗin yana nan a buɗe kuma za a fito da su in suka fito ba a yi ma mutane bayani kaset ya fito ko a ina aji aji idan ka ce an zagi imam mali sai a zuwa sa kaset ɗin sai a ce ina ne aka zagi imam mali a cikin nan ina ne wace magana ce aka yi ta aka zagi imam mali bal ma an girmama imam mali ne allah ya sa mu dace allah ya ba waɗanda suke da wannan fahimtar fahimtar cewa ba wai imam mali din ake zagi ba ko Allah kuma ya fahimtar da mu ya gafarta musu abin da suka yi a da a baya a yanzu kuma ya ba su ikon tuba su gane cewa manzan Allah shi ne sama da kowa Allah ya sa mu dace duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم